This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Aisha mu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na dare yau Litinin biyar ga watan Fabrairu na da hudu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan Najeriya a jihar Neja sun gudanar da zanga-zanga game da cewa abinci ya yi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. sannan za a ji yadda jami'an tsaro suka yi aron gama da 'yan bindiga a jihar sokoto kamar kullum a rana irin ta yau litinin za mu gabatar muku da wani sabon shirin 'yan kasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar kuma a wannan makon shirin zai haska fitila akan yadda hauhawar farashin dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da yancin rayuwar 'yan najeriya sai kuma labaran wasanni daga nan washington dc amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Fadin masarautar Birtaniya ta Buckingham ta ce Sarki Charles ya kamu da cutar daji kuma ya dakatar da duk wani aikinsa da ya zama sai ya fito bayyana jama'a kamar yadda fadar ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Sarki Charles mai shekaru 75 ya kwashe kwanaki uku a asibiti a watan da ya gabata bayan da aka yi masa wani aiki a mafitsara wata matsala ta daban da aka gano. Tuna har ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aiki da sakon ta jaje. vedant patel shine mataimakin kakakin ma'aikatar kokin wajen ta amurka First and foremost, Ya ce da um, farko dai tunaninmu na tare da sarkin da um, iyalansa lallai wannan wani labari ne mara daɗi. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, fada ta ce an gano sarkin na ɗauke da wani nau'in cutar daji. Amma bata faɗaɗa bayananta ba ko da yake wata majiya a fada ta ce ba cutar kansar mafitsara ba ce. a naɗa nangolo umumba a matsayin shugaban ƙasar namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba hahe genhob genhop ya rasu ne asibiti a birnin windhoek bayan fama da rashin lafiya a ranar lahadi tun a watan janairu shugaban ƙasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji a ranar lahadi mumumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban ƙasar da aka zaɓa nandi da tuwa ka iya zama shugabar ƙasa. idan kuma har ta yi nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta namibia ko da yake bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci kalubale daga jam'iyyarta ta suwafo idan har ta nuna sha'awar tsayawa takarar a yau litinin dakarun isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan hamas da dama a yankin zirin gaza yayin da sakatar harkokin wajen amurka antony blinken ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila na idf sun ce daga a cikin samaman da suka kai hada har-haren sama da kuma na kasa a yankin khan yunis da ake gubza fada da kuma wasu hare-hare a arewaci da tsakiyar yankin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce matsanancin fada da ake a khan yunis na kara tilasta ƙara tilasta wa fararen hula yin hijira zuwa rafa da ke kudanci yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci Secretary of State Anthony Blinken is returning to the region beginning Monday in Saudi Arabia. He also has Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ne ke cewa a yau Litinin sakatare Blinken ya koma yankin inda zai yada zango a Saudiya da Masar da Isra'ila da kuma yammacin kogin Jordan. Majalisar dinkin Duniya ta ce kashi saba'in da biyar cikin ɗari na al'ummar Gaza sun fice daga gidajensu suna kuma fuskantar matsalar yunwa da karancin ruwa da magunguna da kuma matsuguni. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin rasha ta zargi ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa burodi a birnin lysychansk da ke karkashin ikon rasha a gabashin kasar ta ukraine kakakin fadar kremlin dimitri peskov a ranar asabar ya kwatanta harin na lysychansk a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ke zama da ake zaman lafiya rasha ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin birnin na lashisank na da al'ummar da yawan tekai kai dubu ɗari da goma gabanin mamiyar rasha a lokacin bazarar shekarar 2022 birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke karkashin ikon ukraine ya fada hannun rasha hukumomin ukraine dai ba su ce ufan ba kan wannan hari da rasha ta zarge su da kaiwa. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu buɗe taskar hotonninmu daga jihar Neja. inda tura ta kai bango kana gwamman mutane a jihar suka bazama kan titina don jan hankalin gwamnati tare da neman ta shigo cikin lamarin hauhawa farashin kayan masarufi wanda a kullum wayewar garin allah farashin kaya hauhawa suke yi wakilin muryar amurka a neja mustapha nasiru batsari ya aiko mana da karin bayani cikin wannan rahoton ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da wata zanga-zanga amina fadar gwamnatin jihar Nijar Najeriya domin nuna damuwa akan halin kuncin rayuwa da tsadar kayan abinci da ake fama da shi a ƙasar. Masu zanga-zangar dai sun datse babbar hanyar mota da ta haɗa garin Mina da kuma Bidda da ke kudancin jihar. Hanyar da ke da matukar tasiri wajen hada kudu maso yammacin Najeriya da kuma arewacin kasar. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun yi ƙarin haske akan dalilinsu na fantsama akan titi domin nuna ɓacin ransu. Sunana Aisha Jibril, muna yi ne saboda abinci ya yi tsada, kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abin da muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu. abubakar abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu garin kwaki dubu sha dubu dubu daya gari masara dubu sha biyar da dari biyar ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya ga dama gashi muna february abincin gona na fitowa komi na sada ni tun da na fita duniyan nan ni ni ban taba ga irin wannan ba sunana ismail haruna wannan abu mata suke yin sa kuma muka fito muka mara musu baya saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu sun nuna sun fi mu kishin abun nan kullun kwanan duniya karin kudin abinci saboda allah shugabannin nan mun tsaya mun zaɓe su da ƙuri'o'inmu amma ba su damu da mu ba to yau ina suke son mu sa kawunan mu daga bisani dai jami'an tsaro ne suka tarwatsa waɗannan masu zanga-zanga da barkonon tsohuwa mai sa hawaye gwamnan jihar Niger alhaji umar mohamed bago da ya kira taron manema labarai akan wannan al'amari ya ce tabbas sun san halin da al'umma ke ciki na tsadar rayuwa amma ya alakanta wannan zanga-zanga da wani abu daban kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina tabbatar maka da jama'an jihar Neja cewa gwamnatin mu tana kokari ta taimaka ma talaka. Mukan buɗe baitul mali mu ba abinci gida-gida anguwa-anguwa so da haka mun ba wai wahala bane fito da wannan mutanen irin wannan ah, gutsara tsoma shine ya kawo wannan abun to amma Allah ya zamu kai karshen shi amma muna kira jama'a al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kamar karam farauta kowa ya shiga hankalin shi ana cikin lokacin haula'i a duniya ga baki daya muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin yadda za ta kawo mana waraka cikin wannan harka wannan dai shine karan farko da al'ummar jihar niger da aka san su da hakuri da juriya akan duk wasu lamurra na rayuwa suka fito zanga-zanga akan tsadar rayuwar da a yanzu haka ta sa kowa yake ji a jikinsa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari, daga jihar Neja za mu koma arewa maso yammacin Najeriya inda mahukunta ke kan daukar matakan daƙile ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan Najeriya. Su kuwa 'yan bindigar na kara kai farmaki ga al'ummomi musamman ma waɗanda ke zaune a wuraren da ke da matsalar tsaro inda a jiya lahadi ma wasu 'yan bindiga suka farma wasu garuruwa a gabashin sokoto inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro daga sokoton muhammad nasir ya aiko mana da rahoton nan dama tun lokacin da gwamnatocin jihohin katsina da zamfara suka kaddamar da jami'an tsaro da za su kare yankunan jihohin nasu aka yi hasashen 'yan bindiga za su matsa zuwa jihohin da ke kusa da su da ba a kai ga samar da jami'an ba su rika yin aika-aikar su sai ga shi jiya lahadi da marici an samu labarin tawagar 'yan bindiga sun tunkaro yankunan isa da ke gabashin sokoto da majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar isa honorable habibu halilu modaci ya ce bayanai sun tabbatar da cewa 'yan bindigar sun taso ne tun daga katsina su da tawagar su sosai suka biyo wasu wurare na karamar hukumar mulki ta isa sun ka shigo zuwa turba to nan ne suka haɗu da jami'an tsaronmu waɗanda annan a garin turba suka yi ɗauki ba daɗi inda babu shakka an fatattake su kuma su sun sami nasarar halbe wata mota ta mutane jami'an tsaro wanda wannan shi ya gurgunta aikin jami'an tsaro nan take kuma sun kai yi lahani sun ka jima jami'an tsaro kusan guda biyar wasu suna asibiti wannan abu ya faru misalin karhe biyar na marece zuwa karhe bakwai zuwa har takwas na dare wanda abin ya yi nuni kwarai da gaske. Na zanta da wani mutumin Isa wanda shi ma tabbatar min da aukuwar lamarin. Da suka kwakwanta bakin gurbi shine sai suka tura kamar mashin uku sai suka je bakin garin turba suka yi harbi sai kaga ai sun yi tsokana kenan kawai sai yan banga su kuma suka dauko mota su da mashina suka gangaro suka biyo su. Bewar da suka yi musu sun shigo cikin garin a akai a shiga garin bakin gurbi ashe suna nan sun kwakwanta gurin kawai sai dai wuta in gaya maka direban ma da ya ja hilos din yana zuwa kawai aka rufe shi da harbi karshe haka ya afka cikin su din wallahi gaskiya dai fafata ta yi zafi tsakanin su kuma an kashi yan ta'adda sosai dan kashi amma gaskiya an rasa jami'an tsaro na civilian gtf gaskiya su ma kamar an kashi adadin su ya kai guda uku ko hudu haka to yanzu wani yanayi jama'ar wuraren suke ciki sannan waɗanda suka samu raunuka suna ina wayanda suka samu raunuka suna nan suna karɓar magani a nan cikin karamar hukumar ta isa a wata asibiti da ake cewa asibitin malam baba sannan kuma yanayin ƙauyen gaskiya yanzu mu jama'a turba ana cikin ɗarɗar kuma hankalin mutane ya riga ya gama tashi sakamakon 'yan bangar sun nuna cewa tun da ba a kawo musu kayan aiki ba hakan na nuna barazana ce ga rayuwarsu gaba ɗaya. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamarin inda kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya ce suna da masaniya akan wannan fafatawar da aka yi amma rundunar za ta yi karin bayani daga baya kuma kawo zuwa hada wannan rahoto ban samu bayani ba daga gare shi gwamnatin jihar sokoto ma tamkar takwarorinta na ka katsina da zamfara ta ɗauki jami'an tsaro da za su kare yankunan jihar waɗanda yanzu haka suna cin sansani suna karɓar horo ta yadda za su yi aiki akan haka ne mutane yankunan da ke fama da matsalolin ke ganin idan sun kammala karɓar horon to akwai buƙatar su yi aiki tare da takwarorinsu duba da yadda dazukan da suka hada joyin suke sarke da juna kamar yadda dan majalisar jiha na yankin isa ke cewa tunda kaga a zahiri yanzu waɗannan mutane sun nuna sun haɗa kawunansu da barayin katsina da barayin zamfara sun haɗa kawunansu domin su yaƙi waɗannan mutane yanzu dai fatar jama'ar yankunan bata wuce samar da tsaro ba ta yadda jama'a za su gudanar da lamuransu cikin sauƙi da lumana muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir. To kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti arba'in na rana. Ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba. Mu yanzu dala nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri. A ni dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa. Kayan abinci ya tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sayar da kwano dubu uku da ɗari shida Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu. akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. masu zare batun hawar farashin kudaden ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowanne fanni a makon jiya an canza dala ɗaya ta amurka akan fiye da naira dubu ɗaya da ɗari biyar al'amarin da ya ƙara ta da rudani a fagen tattalin arzikin najeriya musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu yanzu haka dai 'yan ƙasar sun fara kokawa game da wannan yanayi musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa duk da cewa galibinsu ko dai ba su san ma kudin takardun dalar ba ko kuma ba masa amfani da wannan kudi na ƙetare da ake kira dala. sunana nura haladu karamin dan kasuwa a ni dala ban taba yin amfani da ita ba amma ina jin mafiwa mutane da suna yawan magana a kanta ana yawan magana a ta komai sai a ce mana magana dala dala dala dala mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai hakuri ya kamata a dau mana dan wani a mataki a ko kuma a san yadda za a yi mana mu san yadda abubuwan nan su dan dawo normal yanda muke yanzu komai ya canja abubuwa da yawa sun tashi komai a ce dala komai sai a magana dala da dai gaskiya masu yawa su suna zuwa sosai da sosai amma yanzu yawanci masu siyan abin yayi kasa sosai yayi lo kasan ma sosai wallahi ba a tunanin ma yanda ake gaban abin kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin ya zauna mu dala mu rasa yanda abin yake mu rasa yanda za mu sa kanmu kuma a cikin wannan yanayin abubuwa to yasa muke ke yin magana akan cewa dala ya kamata a ɗau mana wani mataki a kai wanda ko mu samu sassauci ko kuma samu wani ragi akan wani abubuwan wanda muke na kasuwanci sunana duwa ani dala ma sai ce gani na da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala dala ta yi tsada domin da dala ake siya kuma mu an zo ƙananan 'yan kasuwa mu da ba mu santa ba kuma ta zo abin ya zo ya shafe mu gaskiya yanayin wannan dala ta yi tsada mun shiga wani kunci na rayuwa kasuwa ta lalace mun rasa yadda za mu yi wallahi wannan dala ta samu a wani yanayi wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali in ka sai a biyo gobe in ka je ya ƙara in an jima ma yanzu ka siya da safan an jima ka je ya kara kuɗi ga ba kuɗi dala ta yi tsada fata na Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo sassauci Allah ya karya dala gaskiya abubuwan sun yi yawa kayan abinci ya tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sayar da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta Najeriya wanda Buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya da ta sauko kuma abun ya mafi da tsada ya mafi ta wajen gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau daya ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa yana rayuwa yana cin abinci sau daya kana waje kuma kana samu da kyar ka ci sau daya wanda yake kurkuku ma ai sai ya fi ka rayuwa to sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su da tagarzali ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta kano sun yi fashin baki kan alakar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin najeriya a rauni na nufin cewa a abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba kamfanin mu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba idan ka bi abubuwa ka zazzage su za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda ba akwai dangantaka da dala din nan da kake magana misali masu karas masu rake cewa da an yi magana sai su maganar dala to tattalin arzikin najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu kasashe ba da idan ka ɗauki mai karas ka ɗauki mai rake abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida yanzu misali mu ɗauki mai karas idan kana ganin karas ɗin da kake siya ka gan shi an je an siye shi a wudil da an shigo da shi birni sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma magana dala to akwai dalili yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko daka shi aka yi ko shuka shi aka yi ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke suka yi shi ba na baka wannan ka je ka duba irin irin nan da ake za ga da kasar waje ake shigo da shi kaga idan za a sai shi iri da kasar waje me za a amfani da shi da dala za a siyo shi na biyu banda irin karas din na tabbata shi takin da aka sa wa karas ɗin idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka siyo su a cikin ƙasa waje aka siyo su kaga sun shiga cikin karas kenan hmm. idan yanzu ka ɗauki shi ruwan da ake bawa karas ɗin, injin da ake bar ruwan da ita ƙarfin mesar ai da ƙasa waje aka siyo ta ba mu ba kaga a nan dala ta shafi karas kenan idan aka wanke karas din aka zuba shi na tabbata ɗauko shi da gona zuwa zuwa kasuwa shi ma maganar dalan ne wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a najeriya cewa rayuwar talaka da mai kuɗi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dolarization cewa dala ta zo ta yi kane kane duk da ba kudin kasar najeriya ba ne kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci amma asirinsa ya taɓa rayuwarmu ya shiga fiye da inda ba kaza. Gaba a cikin shirin zamu ji matakan da ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka madalla matsore da yake wannan batu na hauhawar farashin dala a kasuwar musayar kudade ta najeriya ya shafi farashin dukkanin kayayyaki da 'yan kasar suke amfani da su al'amarin da ke sanya rayuwa ke tsauri ga 'yan kasar masanin tattalin arziki dr gazali ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan kasar ta najeriya sun ɗauka Uh, matakai da za a ɗauka matakai kala biyu ne akwai wanda suke na gajeren zango akwai na dogon zango dole dole kasar nan a karfafawa 'yan najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma kayan noma na najeriya irin su zoborodo irin su riɗi irin su waken soya idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma ta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne man fetur ne kawai ake shigo da dala to yanzu saboda bashin da muka dauka kudin man fetur din mu kashi wajen tamanin da wani abu cikin ɗari idan an siyar ai biyan bashi ake yi yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so sannan idan da yi gwamnati za ta yi wani tsari na shekara takwas ko na shekara bakwai cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza ba za a shigo da su ba a zo a yi su a gida to na tabbata an za a ɗauki wannan matakan lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu kuma farashinta zai ragu za a samu sauki. To Allah ya sa a dace. Masu aure karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Mm, a A kai da na kwari yanzu kuma sai Jama'a Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran wasanni tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Kasashe hudu da suka rage a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wasannin kusa da na karshe na gasar da za a fafata a wannan makon. Najeriya za ta kara ne da kasar Afirka ta kudu a ranar Laraba yayin da ita kuma mai masaukin baki wato Ivory Coast za ta fafata da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Umar Ahmad Kware wani dan jarida daga Najeriya da yanzu haka yake a kasar ta Ivory Coast ya yi mana bayani akan halin da ake ciki. Babu shakka a duk wanda ya zo wannan birni na Abidjan zai san cewa lallai su ya kawo ganga a wannan mataki na semi-final domin kuwa duk wani shirye-shirye da ya kamata a ce a yi a bangaren ita hukumar CAF an riga an yi shi su kuma kasashen suna ci gaba da karbar horo domin tabbatar da cewa a sun samu kaiwa wasan ƙarshe a da za a fafata tun daga ranar laraba To Umar, Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ake hasashen cewa za su iya lashe gasar ta bana duk da irin da yadda tafiyar hawainiya da ta soma da shi kuma yanzu haka za a iya cewa Najeriya ce tafi fuskantar ko tafi kowace kasa fuskantar irin kalubale na adawa daga kasashe da dama. Shin yaya ka gana ta shirin na tunkarar wasan wanda za ta fafata da ƙasar Afirka ta kudu a jibi Laraba? Najeriya dai karawarta da kasar Afirka ta kudu karawa ce mai tarihi domin kuwa a baya-bayan nan sun haɗu har sau hudu inda najeriya ta samu galaba akan afirka ta kudu sau biyu yayin da afirka ta kudu ta yi nasara sau ɗaya idan aka diba wannan fafata tsakanin bafana-bafana na afirka ta kudu da super eagles na najeriya za a ga cewa babu shakka dukkanin kasashen guda biyu suna da karfi sosai duba da ita bafana bafana ta afirka ta kudu a ta yi galaba akan takwarata ta morocco ta kuma samu nasarar fidda kebbat da yake wasan ya yi zafi har ya kai su bugun daga kai sai mai tsaron raga inda akasarin 'yan wasan kebbat suka kasa zura mata a kwallo a raga 'yan wasa ne waɗanda suke za su iya rike freja wato kai farmaki har ya zuwa wani lokaci idan an yi sa'a an kai bugun da kai sai mai tsaron raga nan suka fi kyawu amma idan ka riba a kungiyar super eagles tana da 'yan wasa masu yawan kai kora irin su victor shemin da kuma adimola lukman da sauran 'yan wasan da suke tsorin hanzari na kai kora gaba yayin da kuma salon da 'yan wasan na super eagles suke da shi karkashin jagorancin mai horaswa yusuf siro muke tunanin cewa salo ne wanda za a iya tarewa kuma a kai kora har a samu galaba babu shakka su kuma ta bangaren nan kasar kodewa masu masaukin baki kasa ce wadda 'yan kasar ta suna nuna sha'awa da goyon bayan 'yan ƙasarsu sosai da sosai sabida lokacin da kwadibuwa ta samu galaba akan ƙasar mali duk wanda yake nan birnin abijan ya san cewa bai ji sarai ba saboda kwana aka kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wake-wake na murna ta wannan nasara. To da wannan kuma muka zo ƙarshen labaran wasanni na wannan makon mu kasance lafiya. Madalla kafin mu yi sallama da ku yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice. To fadar masarautar Birtaniya ta Buckingham ta ce Sarki Charles ya kamu da cutar daji kuma ya dakatar da duk wani aikinsa da ya zama sai ya fita bai na jama'a. Kamar da fadar ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Sarki Charles mai shekaru 75 ya kwashe kwanaki uku a asibiti a watan da ya gabata bayan da aka yi masa wani aiki a mafitsara wata matsala ta daban da aka gano. tun har ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aiki da sakon taya jaji a cewar kamfanin dalancin labarai na reuters fadar ta ce an gano sarkin na dauke da wani nau'in cutar daji amma bata faɗaɗa bayananta ba ko da yake wata majiya a fadar ta ce ba cutar kansar mafitsara ba ce a naɗa nangolo mbumba a matsayin shugaban ƙasar namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba haihe genho genho ya rasu ne a asibiti a birnin windhoek bayan fama da rashin lafiya a ranar lahadi tun a watan janairu shugaban kasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji a ranar lahadi mumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban kasar da aka zaba nan da tuwa ka iya zama shugaban kasa idan kuma ta nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta namibia ko da ke bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci kalubale daga jam'iyyar ta ta suwapo idan har ta nuna sha'awar tsayawa takarar a yau litinin dakarun isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan hamas da dama a yankin zirin gaza yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta dakarun tsaron isra'ila na idf sun ce daga cikin samaman da suka kai har da hare-haren sama da kuma na ƙasa a yankin khan yunis da ake gwabza faɗa da kuma wasu hare-hare a arewaci da tsakiyar yankin na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce matsanancin fada da ake a khan yunis na ƙara wa fararen hula yin hijira zuwa rafa da ke kudanci yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi biyar cikin ɗari na al'ummar gaza sun fice daga gidajensu suna kuma fuskantar matsanancin yunwa da karancin ruwa da magunguna da matsuguni Masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na karshe a yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikinmu na shirinmu na safe. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa mayinan dudu da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa, ku na lafiya. Ma'assalam.